ya ba da sanarwa sanarwar da ya bayar ita tana ba da sanarwa shi ma yana ba da sanarwa har Allah ya kaddari dai suka haɗo kuma ya yi mata bayani ya ɗauko jaka ta buɗe jaka ta ga yadda ta yadda ita haka ta ganta to duka abin da ya shafi waɗannan abubuwa daloli ne da euro da kudin dubai da dai sauransu aka yi kiyasin wajen miliyan ɗari da wani abu bawan allah nan bisa wasu yakin mamansa ko sisin kwabo bai bata ba kuma sisin kwabo da ta ba shi kuɗi ya ƙi karɓa ya ce ya yi don allah in takaita wa shugaba da sauran jama'a labari sanadiyar wannan abu da ya yi wannan bawan Allah, ita wannan baiwa Allah ya ce wanda duk shekara sai ta kai shehunai kaulaha, kuma ta ɗauki ɗawainiyarsu da dukkan abin da suke yi. Amma sanadiyar wannan da ta fara mai tambaya, ina zuwa a karmakallahu don Allah ka yi haƙuri. Sanadiyar wannan abin da ya yi ita da take ɗaya. mai ɗaukar nauyin shehine zuwa Kaulaha. Allah cikin ikonsa tambayar farko da ta fara mai bisa jin daɗi. bi kai ba ɗan izala ya ce ƙarewar izala ma filtro aikata ni ɗan agajin izala ne. baiwa Allah nan ta ce a duniya ba wanda ta ki jini irin ɗan izala ga abin da take wa shehine tana kai su kaulaha amma yau ga shi Allah ya haɗa ta da masoyin da yake irin wannan sisin kwabo bai yi ciwon kai ba ta ce a izalan ma tana da ainihin ciyayya da tsinsa ga balalau da malam kabir ne a takaicen takaitawa shugaba wannan baiwa Allah yar izala ce yanzu garari a garau kayanka ne saboda wannan aiki da wannan bawan Allah yi a madadin mu ta agaji ta ƙasa baki ɗaya mu ya zo mana muna shawaran karrama wannan bawan Allah ta hannun shugaba ya meka masa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 wannan saƙon martani ne game da wasu kazafi ko kuma in ce game da wasu ƙagen ƙarya ko wasu damfara da aka yi a taron da aka gabatar a nan garin Bauchi wanda ɗaya daga cikin wanda aka ba shi bayani ya yi jawabi ya yi wasu maganganu wanda duk wanda ya ji zai ga cewa wato abu ne wanda aka shirya kintsatsai. Alal hakika kamar da mun saka wannan bidiyo taro ne wanda aka gabatar ƙarƙashin ƙungiyar Izala. har da zancin manya manyansu da kuma baki wanda suka zo daga ketare duk abin da ake magana a kai